أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 29 a watan jimadan rabi'in al'akar watan hudu hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar hudu a watan disamba watan 12 shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na abdullahi bin mas'udin wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya ɗalallahu umrahu wanda yake unguwar nasarawa gumin local government jigawa state a tarayyar nigeria a kuma inda muke gabatar da karatun ɗariƙus salihin ila rabbil alami hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai wanda a baya mun yi darussa ɗaiɗai mun yi darussa biyar bayan buɗe karatun littafi ɗin a satin da ya gabata a wannan littafi mun fara darasi na biyar ne lokacin da muka ji falalar yin asuwaki suwak da kuma lokacin da aka fi so a yi asuwaki lokacin yin alwala kafin a fara alwala kenan wa inda sala lokacin da ka zo za shiga masallaci kafin a fara sallah kenan wa inda intibahi minan naum haka lokacin da ka farka daga bacci wa inda tilawatul qur'an haka mun ji ana son yin aswaki lokacin da zaka karanta alkur'ani wa inda dukhulul manzil haka lokacin da kazo zaka shiga gida ana son yin aswaki illa annana bada'ana bin nasihati wan nida'i ila adam al-ihtiqar shay'i min al-ma'ruf qalilan aw sagiran sai dai in ba ku in ba za ku manta ba mun fara karatun da yin nasiha da kira zuwa ga kada da ɗai ka yadda kake kankanta wani aiki na ibada ko mun kankantarsa mun yi bayani akan wannan saboda su irin wa'annan ayyukan su ne wanda in wajibin naka ya kasa to kuma su za su zame maka wato falala su kwace ka wadastamirul yau yau inda za mu fara karatunmu bi kaulil mu'allafi da faɗin mawallafin littafin da ya ce babu fadalul wudu'i qablan naumi babu falalar yin alwala kafin bacci to jalayi a ƙarƙashin faɗinsa ƙablan nawon shi zai bambanta maka don za ka iya ta ai tun a babin farko an yi magana akan wato alwala to kawai bambancin da na anan da ya ce ƙablan nawon kafin wato kafin ka kwanta bacci to kultu ana sai nake cewa wafi darsin sani a darasinmu na biyu bayan buɗe littafin wasalis da na uku sami ina fadalar wudu'i can mun ci falalar alwala ne ala haddi zatihi a karar alkaran alwala kawai in ka yi alwala mun ji tana wanke maka zunubai raka ce in hannunka ne karshen in yatsunka daga fuskar ka zuwa karshen gemunka ko haɓaka ruwan da zai zube zai zube zai wanke maka zunubai haka a kafafunka ruwan da zai fita karshen kafafunka zai fita daga ƙananan zunubanka to kun ga wannan ana magana ne a can a kan alwalar ala haddi zatihi ita alwalar ita kadai a karan kanta min takfirin zunubi na daga kankare zunubai wa ikhrajil kasaya da fitar da kurakurai min jasadi man ba'a daga jikin wanda ya alwala kamar sami ina fadala isbagil wudu kamar dai yadda muka ji falalar kuma tsayawa ka tabbatar da cikar alwalarka wa kasatan alal makarihi musamman a lokacin wato da ake sanyi ko kuma lokacin da kake gaggawa amma cikin ka zo Allah duk gaggawar wannan sai a dakatar da ita ita sai an cika ta an tse to mun ji wannan falalar ita ma a baya wa kullu zalika wa kullu zalika al-fadlu tata'allaqu bil wudu'i duk wannan falalar ta ta'allaka ne da kawai kayi yin alwala nafsihi a karan kan alwalar wa ala haddi zatihi lakin sai dai ma sanudarrisuhu al-yawma abinda yau zamu karanta insha Allah ya ta'allaqu bi aqdul wudu'i li sababin shi yana da alaka da yin alwala don wani musabbabi kana hunaka asbabun yustahabbu al-wudu min ajaliha saboda akwai wasu dalilai da ake so ayi alwala saboda su lima fi zalika min al-khairati shar'an saboda abin da ke cikin yin alwalar saboda wannan dalilan na daga alkairai kuma a shar'ance shari'a ta tabbatar da su wa'annan alkairai din liza saboda wannan ne fala alal fardul muslim babu wani abu da yake kan mutumin da yake musulmi allazi yuridu an yaslaka maslaka salihin wanda yake so ya kama hanyar salihan bayi illa an yaga tanin ha face sai ya ga duk lokacin da irin wannan damar ta samu to shi ma yana cin ribar ta baya wasa da ita wala ya tarku fursatan baya barin wata dama sagiratan kanat au kabiratan wannan damar babba ce ko karama illa ba face sai ya ci ribarta wa za ta yaumin wata rana ja'a kama ja'a fi musnad ahmad rahmatullahi alaihi kamar yadda ya zo a hadisin musnad na imam ahmad imam ahli sunna Allah madaukakin sarki ya masa rahama wa sunan al-kubra lil baihaqi kuma ya zo ma a cikin sunan kubara na baihaqi rahimahullahu Allah ya masa rahama an mu'amarin daga mu'amar an zuhuri daga zuhuri an Anas bin Malik daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda shine sahabin hadisin Anas ina jin kamar da muka sani shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da abu uku dama shi asali mahaifiyarsa ce ta kawo shi wajen Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam da annabi ya hijira ya zo madina bayan mijinta ya ƙiya musulunta shine malik bin nadir shi anas duk lokacin da ya je wajen annabi yana ɗan ƙaramin yaro da annabi ya shigo madina da shi aka raka shi masaukinsa ba aiko shi aka yi ba kawai harka ce ta yaro jiya yi ana cewa ta'alau ila jiddukum yahuda madina sun dawo daga sun taho daga gona ayarin annabi ya taho suna gaya musulmi ku taho wanda kuke wahala kanku kwana da kwanaki to ga nan ya taho wala ko me kake kana musulmi sai ka watsar ka taho tabbar annabi rahama sallallahu alaihi wasallam da aka tarbo annabi aka shigo madina da shi to har masaukinsa anas yana biye da su kuma da abin da aka yi hada irin ta yaro a sa ya kiyaye saka da ya zo gida sai ya ba mahaifiyarsa labarin da abin da ya faru yana ba ta labari a zuciya ta tashi to in abin da yaron nan yake faɗa gaskiya ne to annabin na annabin gaskiya ne kasan shi yaro sai ka maka labarin da zai tayar maka hankali ko ka karu shi bai san ya kawo maka ba shi kuma daga anas daga ya fito ba shi da wurin zuwa sai masaukin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi kiyaye ya ga mahaifiyarsa sai zama tana gida ɗanta malaminta imani kuma yana karuwa a tare da ita kuma amma duk lokacin da taima mijinta malik bin nabr bayanin wannan addinin shi kuma sai nuna baya su to shi kuma imani in yayi karfi kamar ruwa ne ba a tare masa hanya wata rana da mijinta ya shigo malik bin nadir kawai sai ta yi kalmar shahada a gabansa ran sai ɓaci sai ta ɗanta anas ishara shi ma sai kalmar shahada a'a abin ya zama biyu sai ce to yanzu ɗayan biyun za a zaɓa ko dai a dawo daga rikiyar wannan sabon addini ko kuma shi in ya bar in ya fita daga gidan ya bar musu gidan kenan sai lahira to kamar da muka ce in imani ya karfi ba a masa barazana mm. za ka sai ta ƙara ta kalmar shahada to shi ma ko da kafircin mai ƙarfi ne sai ya fitar da bai dawo ba kawai sai labari ta ji abokan gabarsa ne ma na jahiliya su kashe shi to yanzu mijinta ya tafi ya halaka ya barta da ɗa to babban tunaninta bayan mijinta ya rasu yadda ɗanta ana tsinna yake da kwakwalwar da shi ne ma ya zama sanadiyar su ya za a yi ta haɗa alaƙarsa da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam za ka sai tunanin ta ya bata me zai hana ta dauki anas ne ta ce ta bashi ya masa hidima wajen a ƙarƙashin hidimar kuma zai karanci wannan addinin ta mabubbugarsa ke kin jiyar da ake so mace ta zama mai tunani ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi ta dada farin ciki kamar an bata aljanna sai da kwalliyarta kuma ta biya kuɗin sabulu ba dai ta kashe wani dan ya karanci addini ko ma ka karanta na cikin sahabbai wanda suka fi kowa yawan hadisai su bakwai ne adasa yana cikin su abu hurairata sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa bin abbasin kaza bin umar ai kaji da sunan ta ciko shine na nawa shine na hudu ko abu hurairata abdurrahman bin sakar kenan sa'ad bin abi waqas jabir bin abdullahi anas bin malik sai siddiqatun aisha radiyallahu ta'ala anha sai ibn abbasin sai kaza bin umar da abdullahi dan umar kaga yana cikin su su wannan ajin su ba za ka shiga ba sai in kana da hadisi daga dubu above abin da ya sama ce za ka shiga aji to yana cikinsu ana kaga aikon leta ta biya kudin sabulu ko to inda muke so mu je da a kan ɗin wannan shine wata rana ita dai wannan matar wannan tunani irin nata mata masu sauraro ku yi kokari ku kiyaye sai ta kamo hannunsa sai ta hoji an sallallahu alaihi sallama da ta rubuta sai rasulullahi kun daɗe da yaron nan a sama masa aiki a karɓi takardunsa a ba wani nema masa aiki kun san me ta yi sai ya ya da yi wa anas addu'a ya annabi sallallahu alaihi sai masa addu'a da abu uku yace allahumma kassir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljanna yace allah ka yawaita masa dukiya ka yawaita masa ya ka shigar da shi aljanna shi bai su bin da wani al'ada shi da manyan mutanen da yake nema me za a nema me dai har ma akwai abin da manyan mutanen ba su ba shi ba a ciki wa adkhilhu aljanna bayan ya girma yake cewa annabi ya mun addu'a da abu uku yace biyu sun tabbata ina jiran in mutu in ga ɗaya Allah ya masa addu'a da dukiya ce na zama mai dukiya Allah ya mun addu'a da ƴaƴa ce ƴaƴa da jikoki ina da su sun fi ɗari yace kawai abin da nake jira in mutu in shiga aljanna Allahu akbar ko ka san yana da yana da yana cikin kuma wanda ɗan shi'a ba sa sa a cikin bakwai ɗinsa ko takwas ɗinsa suka ware shi ma ya yarda a wajensu hasbunallahu wa ni'mal Allah ya kiyaye to wannan dai a takaice shine Anas dan Malik kenan to shine kala yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana muna zaune da manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa kala sai manzon Allah yake ce da mu yaqalu alaikumul ana rajulun min ahli aljanna yanzu nan wani mutum daga cikin yan aljanna zai bullo muku Faɗala a rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya bullo tanzifu lahiyatuhu ma'a ma'an min wudu'ihi geminsa yana tsigar da ruwan alwala mutumin ya bullo mu'alliqun na alaihi biyadihi ashimal takalmansa suna hannunsa na hagu ya makale su falon ma kana min algadi bayan ayi wannan yau washe gari kala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah daraja da mace Allah tabbata a gare shi ya sake cewa ya tsali wa alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna wani mutum daga cikin yan aljanna yanzu nan zai shigo muku saboda haka a zalika rajul ala misli martabatihi hil'ula. sai dai wannan mutumin ya sake shigowa kamar yadda ya shigo a jiya a karan farko falon ma kana min algadi lokacin da aka wayi gari a rana ta uku sai annabi wasallam ya ce yaddali alaikum al'ana rajulun min ahli aljanna wani mutum daga cikin yan aljanna zai shigo muku yanzu fatala azalika rajul ala misli martabatayhi al'ula sai dai wannan mutumin ya sake shigowa a bisa kwatankwacin yadda ya shigo kwanakin nan guda biyu a rana ta uku ma haka ya shigo to kaga kuma wannan mutumin ai ya zama na musamman a cikin sahabban ba falan ma kama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da manzo sallallahu alaihi ya tashi daga majalisin aka gama abin da za a yi akwai Abdullahi dan Amr dan As a wurin Abdullahi dan Amr dan As wani mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wato basira zaki ne yasa da ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama duk abin da ya taso mafi yawanci da shi ake sawa in wani za a je a gani in za a yi kwamati in za a yi wata bataliya duk shi ake sawa to shi kuma da ke farkon musulunci ne farkon sa ne da a yawan sa shi a cikin al'amura sai yake tunanin yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba sama da kowa sai tunanin sai yake saka masa haka to me kuma ya bar abin a zuciyarsa wata rana kawai sai zai ce ya rasu lallahi wa kafa so annabi biya ce masa aisha radiyallahu ta'ala anha to sun ga na ga muku mai kwakwalwa ne ya ce a shi yana magana akan maza ne sai na biya ce babanta shi bayan shifa ce umar bayan shifa osman bayan shifa sai ji aliyu ma yi da gida ya tafi wajen na bakwai ya ce sai dai tambaya na kasa sai ɓaci kuma to kaga anan wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi mu'amala da kace ka dauka duk duniya ya fasan kenan shi a mu'amala baya bambantawa kenan duk saban nake zaka fahimta kenan baya bambantawa amma a soyayya take zuciya wannan ko matan kama an ce baka isa ka daidaita so bari ƴaƴanka ko saboda haka soyayya ta safa suna ta zuciya wannan daban take bisa ita ma ana gina ta ne akan gwargwadon imanin mutum a musulunci to wannan ka'ida ce da aisha radiyallahu ta'ala ce ce, annabi yana cewa an anzilin nasa alama na manazilihim ka aje mutane kowa a bata matsayinsa to wannan abdullahi dan amr dan as din to shine wancan mutumin ya kwana uku yana shigowa ana cewa dan aljanna zai shigo ya zama shine yake shigowa ya Allah dan as ya karanta wa kansa kai wannan mutumin ya kamata a bibici rayuwarsa me yake yi ya gadar masa samun wannan aljanna din saboda haka sai annabi ya tashi ya shiga gida shi kuma sai kulla a kansa sai ya ba gidan wannan mutumin ya game yake yi dare yana yi kawai je masa sallama ya ce ya sami yan matsaloli ne a wajensu saboda ka yake so ya zo wurin sa kwana biyu kafin abubuwa su saisaita wantaka irin ta sahabbai ba wani ba wani abu ba wani abu ya karbe shi hannu biyu bai san ba a ce security ne ya zo mata saboda suka je suka kwanta bayan sun gama abin da za su yi mai gida ya yi bacci da ɗan abu dan asido biyu a aiki ya zo yi ko yawwa so yake ya game yake yi a cikin daransa ya ce ban ga komai ba sai abin da na gani kawai in zai in zai in ya juya yana bacci a lafira shi zakar Allah sai ya ambaci Allah wa kabbara sai ya kabbara hatta ya kuma da salatul har lokacin da sallar asubahi ta zo ya tashi kawai yan nafilfilin da kowa yake a sujud ya tafi masallaci amma yace fa yasbagul wudu'a yana kyautata alwalarsa qala abdullahi abdullahi yace ghaira anni kawai sai dai ni la Huwa ya qulu illa khaira a wannan tsawon lokacin da ɗauka tare da shi ba na jin sai na faɗin wani abu da harshen sa sai alkai su zaka a daren farko abdullahi ɗan ɗan asu bai ga wata ibada da wannan yake yi ba saɓanin shi wanda yake hasali ma shi ya fi shi a'a to yanzu gari ya waye shi bai bacci ba zai rama baccinsa na jiya gashi kuma a dai da daddare bai gano wani abu ba sai tunanin sai sake bashi to kuma ko da rana ne yake dama abin da yake yi din sai aka sai sake hana kansa bacin rana sai attachment sa suka wuni wunin ma bai ga bambanci ba a'a zaki ne in kai ne yara kai sai tunanin sai sake to ko ba kullun yake yi ba kare je kwanta bacci yau yayi sai ya dora sai ya tazarci sai sake kwana tun dai bai ga wani abu ba shi ma sai da kwana uku tare da shi da yini bai rinta ba kuma shi bai ga wata bambancin ibada ba sai ya ce masa to gaskiya yana ga al'amura sun yi sauki zai koma gida to da Allah ya kyauta Allah ya kyauta aka yi ban kwana ya tafi sai kwalwarsa ta ce ba shi to amma aka tafi haka shi mai za a tunda da wannan hanyar ba ta bulle ba gare ya dawo ya gaya masa gaskiya ya dawo ya ce masa to gaskiya dama dai ba wani abu ne mai tsanani ya kane gidan ka kaji kaji kaji kai baka sani ba kwana uku kafin ka shigo sai annabi ya ce da dan aljanna zai shigo za ka dama na zo ne in ga kai me kake nema in koya mai gidan ya ce masa to ka gani da da wani abu tsawon kwana uku muke tare da ka gani ya haƙura juya zai tafi har ya tafi sai mai gidan ya kirawo shi ya ce amma na yi tunani inda wani abu ba aiki ba ne kamar yadda kake tsammani tun da na musulunta ban taɓa yadda na kwana da haushin wani musulmi ba yaka duk abin da muka yi da kai to in na tafi daga nan an gama sai abdullahi dan al'ari ce huwa zaka to shine abin da ya baka wannan fadar to kai kaji kaga anan akwai darussa masu yawa daga cikin darussan yadda magabata suke neman aljanna muna mata irin wannan neman misali a rufe masallacin nan a ce ba mai fita kawai harajin da ake so na fitar kowa daga cikin ya tuno wani dare ne daga lokacin da rana ta faɗi har alfijir yake to bai rintsa ba ba bakin ciki ya hana shi bacci ba ba neman duniya yake ba lahira yake nema kawai a rayuwar ka ce ka nemo dare ɗaya da kawa wannan za a samu za mu fita ni dai yana ba irin sun muni nan na san ɗora kwado ta yake ban san kai ba ku waliyan Allah za ku fita wasu amma shi ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba kwana uku ba hanyar ba neman bane ma hanyar ilimin yake nema a neman ilimin ta ya aka yi wannan ba karamin al'amari ba ne kuma sannan a gefe guda sai ya ƙara tabbatar maka magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ala inna sil'atallahi galiya ala inna sil'atallahi janna yace ku saurara kadarar Allah fa tsada ne da ita ku saurara kadarar Allah ita ce aljanna sai ya ƙara tabbatar maka abin da ya gaya mu'azu bin jabal da ya ce ya gaya masa hanyar za ta kai shi aljanna ta raba shi da wuta ya kalli mu'azu ya ce kai kai mu'azu laqad sa'alta an azimi ka tambayi abin da yake mai girma ne hanyar da za ta kai ka aljanna ta raba ka da wuta kawai illa iyaka yake masa wa hu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala alaihi sai dai ne sauki ne a wajen wanda Allah ya sauke masa Allah ka sauƙaƙe mana wannan nakan ga yan uwa saukin kuma shine can suratul layli da Allah ya maka rantsuwa da abu hudu ya bayyana maka saukin da wahalar samun aljanna hanyar da zaka ka samu sauki da kuma hanyar da za ta hana ka shiga bayan ya rantse da abu hudu ya ce wal layli idza ya gasha ya rantsuwa da dare lokacin da duhun sai rufe komai wannan hari iza tajalla ya rantse daga rana lokacin da kuma gari ya waye hatsi komai ya bayyana shine tajalla sai kuma ya rantse da kalaka zakara wal unsa alistan namiji da mace kaga abu hudu kenan annabi adam da hawa'u jawabin rantsuwar inna sa'ayakum la shatta shine ce to ayyukan ku kuma sun sha da bamba to anan ne za a ware wanda zai kai aljanna din da wanda ba zai kai aljanna ba inna sa'ayakum la shatta as sai shine aiki ya ce wa man aradal akhirata wa ta'alaha sa'ayaha duk wanda ke son lahira to ba da baki zai yi ta waka ba a'a fada babu aiki wannan bata lokaci kenan wa ta'alaha Allah ce tashi ya aiki dan lahira kuma aikin dan lahira ma ba ganin dama ba sa'ayaha sai irin aikin da ake dan a samu lahira wanda ya wannan wahuwa mu'min yana mai imani to in ka tara yan ajin su fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura irin su sune ake godewa aikin su su ne a filin alkiyama za ka ji ana fani ma ajarin amiliyin ma da don masu aiki irin su ne da Allah subhanahu ta'ala ya jinjina wa matsayinsa a filin alkiyama ya ce fa man zuhu ziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda zuhu ziha anin nari aka nesanta shi barin shiga wuta a filin alkiyama kuma aka ce shiga aljanna Allah ce faqad faz Allah da kansa ya jinjina wa matsayin ya ce faqad faz hakika wannan ya rabauta Allah ka datar da mu amma ba za ka samu wannan matsayin ba sai ka samu mal hayatul duniya illa mata'ul ghurur mutakar ba ka fahimci mal hayatul duniya ba illa mata'ul ghurur bayan da za a yi ka je lahira a ce ba wuta ba aljanna sai ka fahimci mal hayatul duniya illa mata'ul ghurur aljanna mai yawan masoya saboda ka to kaga wannan aljanna dole ka fahimci tsadarta ta wannan nasoshi din kai fa rayuwarka da kake so ka ji daɗi duk abin da kake dan ka ji daɗin kake kowanne abin ka yi na halal ko ka yi na haram duk dai dan mai dan rayuwar ka kake yi to ai ita kuma rayuwar ka saboda tsadar aljanna kai yanzu kana komai dan rayuwar ka ita kuma aljanna saboda tsadar ta rayuwar ka aka ce ka bayar ka sai ta inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya ciniki da mu'minai ciniki ba shine ka kawo a baka ba to abin da za su bayar wajen cinikin shi ne za su ba da rayuwarsu da dukiyarsu shi kuma Allah sai ba su aljanna kaga ai ta kai amma kuma fa girmanta da darajarta duk yadda za a gaya maka kwatance ne sai da ka shiga aljanna ka san ka shiga hadisul qudsi ya ce nayi tattali ga bayina muminai a cikin aljanna irin abin da mala ainun ra'at ido bai taba gani ba duk inda mai idan ya shiga ya fita a yawon shakatawa da zuwa kasashe da bude idanu to akwai abin da idansa bai gani ba a aljanna wala uzunin sami'at a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba ko me kake ji ya maka daɗi a cikin aljanna akwai abin da kunnen ka bai taba ji ba ya kure siffanta ta sai ce wala khadara ala qalbi basharin a cikin aljanna akwai abin da tunanin dan adam bai taba darso shi ba kai ka san inna lil muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo Allah ya mana gamda katari saboda aka wannan aljanna din to Allah subhanahu wataala ce inna sa'yakum la shatta yace fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna wanda ya sauke wajibin da ke kansa damar da aka bashi ya yi amfani da ita wajen yin amfanin da ita bariya yake ba ba san a sani yake ba a'a wattaqa a cikin tsoron Allah yake kawai manufarsa Allah din ya kubuta a hannun Allah da damar da Allah ya bashi wa saddaqa bil husna ya gaskata al husna wasu kace la ilaha illallah aljanna san ma kalko Allah ce to duk wanda ya hau kan wannan layin fasanu yasiruhu lil yusra sannan za mu sauwaƙe masa duk wata hanya mai sauƙin tafiya aljanna zai iya binta in dai ka hau kan wannan layin da wannan niyyar to ka ji hanyar da ake samun sauƙi layi na biyu amma man bakila wanda irowa duk damar da Allah ya bashi ya kasa amfanarta ga damar wani yana ci da yatsa wattagna ya wadatu da abin da yake lahira kawai tunanin eriyarsa ba ta cin dogon zango baya kamo kilo hat mai yawa kawai shi iya gabansa duniya mai karewa an yi an gama ko ba ta kare a hannunsa ba kuma zai kare ya bar ta bai wa magada sadaka wasta gana wa kazzaba bil husna wata lahira da ma la ilaha illa hu da shi nan ba ta gaban sa sai Allah ya ce to duk wanda yake kan wannan layin shi kuma fasanu yassiruhu lil usra da hanyar shiga uku zaka ita ce ba ta masa wahala nakan ba da misali kuna tare da shi a masallaci aikin miliyan dubu hamsin da za ku yi shi ba wani abu bane a wajensa amma ya kasa ba ku dubu biyar amma daidai lokacin da ya hana ku dubu biyar a masallaci ya fi karfin ya ba ku dubu hamsin idan da hajiya suka tada bas de kiristanci ne ba addini ba ne sai ba su dubu ɗari biyar a ji a yi na yaro amma ya hana masallaci naira dubu biyar to kaga shi fasanu ya sirri hulul osra shi da hanyar shiga uku ita ce ba ta masa wahala kai in ka je kai nazarin rayuwar mu za ka ga haka miki Allah ya kiyaye to duk dai wannan ina so ka fahimci sil'atallahi galiya kadara Allah tsada ne da ita in annabi zai gaya wa mu'azu bin jabal ya fi kowa sanin halal da haram a gaban malamai zai zauna tashin alkiyama amma ya ce masa sa'alta an azim ka tambaye abin da yake mai girma ne hanyar tafiya aljanna sai dai mai sauki ne a wajen wanda Allah subhanahu wata'ala ya sauwake masa to kaga Abdullahi dan Amran al tunani irin na sahabbai yaje kwace wa'annan kwanakin ba bacci ni da kai yanzu gashi in za a yi sikirinin karshen ta kaf goma ba a rasa waliyai amma dai a ɗauko wanda ya kwana biyu kwanan ɗaya ma sai an tona kawai a ce daga faduwar rana har zuwa ketowar alfijir ba fa bakin ciki ya hana shi bacci ba ba farin cikin wani abin duniya da ya samu ya hana shi bacci ba ba kullakullan siyasa ya hana shi bacci ba ba kullakullan ciniki ya hana shi bacci ba kulla neman aljanna sai ka san za a yi abin nan kuma Allah ya ce bal tu usuruna alhayatad dunya duwa inda da suke hana mutanen bacci kuma rayuwar duniya ce kenan ana fifita su kamar da Allah ya ce wal akhiratu kuma khairun wa abqa lahira kuma ita ce mafi alkhairi ita ce mafi wato wanzuwa to kaga wannan in yana nuna mana wani abu yana nuna mana to dai ga irin hanyar salihan kaji tun daga sahabbai liza wallahu a'lam saboda wannan ne Allah ne mafi sani kana shehu wahid bin abdussalam bali yuqarribu ilaina mithla hadhihi alkhairati sai zama yana kusanto mana irin waɗannan alkhairai li naqtadiya bis salihina dan mi koyi da salihan bayi kama qala ha huna kama yadda ya faɗa anan yace babu fadlul wudu'i qabla an-nawm babun falalar alwala kafin yin bacci annawmu ala al yace bacci tare da alwala sababin min asbab istijabati du'a dalili ne musabbabi ne daga cikin musabbaban amsa wa dan adam addu'a idan yayi rawa abu dauda wasu hahahul albani rahmatullahi alaihima da albani da abin abu dauda sun wato abu dauda ya ruwaito albani kuma ya inganta an mu'azu bin jabalin daga mu'azu bin jabalin annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min muslimin babu wani musulmi yabitu ala zikir ala ala zikir ala ala zikirin ko a zikirin lahi ne to ala zikirin tsahiran ya akan ambatan Allah kuma yana mai tsarki fayata ar minan laili ya nisanci makwancinsa cikin dare fa yas'alullaha khairan min duniya wal akhirah kuma ya roƙi Allah alkhairin da lahira ya kwanta daga bacci ya yi zikirin Allah kafin ya kwanta ya falka da daddare ya roƙi Allah alkhairan duniya da lahira to babu wani musulmi da zai wannan illa a abahu iyahu sai Allah ya bashi shi wannan abin da ya roƙa haka zafi fi ruwaya ta abi dauda to wannan da na karanto muku ko da malamin ku ya ce na abi dauda ne na farkon nan naku to wannan ci da abin da ya zo a ruwayar abi dauda in kun ji da bambanci a naku shine ala zikirin shi yace ba ala zikirin lahi ba bijunin Ismil jalala ba tare da sunan ismul jalala ba wa inda ahmad amma a wajen imamu ahmad wa gairihi da wasunsa su ne suka ce ala zikirin lahi na biyu almala'ikatu tad'u liman nama alal mala'iku suna addu'a ga wanda ya kwanta tare da alwala shi rawa ibn hibban kun ga kamar da bambanta mana a farko yanzu wannan magana da muke akan alwala kawai alwala ta musabbabin yin wani abu da falalarta ba irin alwala baya ba ce ita alwala baya kawai ita ce in ka yi ta aga maka falalar da take abin da take yanke maka na zanubai don mu gane bambancin alwalar nan da ake tattauna da wanda muka yi a baya yake cewa ah, almala'ikatu da uliman nama alal wudu'i yace rawa ibnu hibban wa hasanahu albani ibnu hibban ya rawaito kuma albani ya inganta shi illa annar ruwayat ibn hibban sai dai kuma ita ruwayar ibn hibban da yace a ruwaito wanda shine hadisi na daya. a wajen ibn hibban din kenan an atsa'i ya ruwaito shi ne daga atsa'i an ibn umar daga abdullahi dan umar kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazala daraja da mace Allah su tabbata a gare shi da gidansa ya ce man ba ta tsahiran duk wanda ya kwanta yana mai alwala shine yana mai tsarki ba ta fi arihi malakun to mala'ika zai zama a tare a gefensa tare da shi kenan falam yastaqiz illa ƙalal malaku ba zai farka ba har sai mala'ika ya ce Allahumma ghafir li abdika fulan Allah ka gafarta ma bawanka wani fa innahu ba ta tsahiran ya mutu ya kwanta da alwala saboda shi ya kwanta da alwala wa wafiqan lima fi fil kitab abinda ya dace da ku kuma ruwaya take cikin littafin ku ja'a fil mu'jamil kabir li tabarani ya zo ne a cikin mu'jamil kabir li tabarani an ata'i bin abi rabahi daga aba bin abi rabah an ibn umar daga abdullah dan umar radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala sallallahu alaihi wasallam kala yace lalle manzo Allah da daraja da masa Allah tabbata a gare shi ce bashiru hazihi al-ajsada ku tsarkake wannan jikin naku jukkunanku dahharakumullah Allah madaukakin sarki zai tsarkake ku fa innahu laysa abdun babu wani bawa ya bi ta ɓahiran da zai wato kwanta yana mai alwala illa ba ta malakun fi shi'arihi sai mala'ika ya kwanta ta a gefensa layan ƙalibu sa'atan babu wani lokaci da shi wannan bawan da ya kwanta da alwala zai juya minan laili cikin dare illa ƙala har sai shi wannan mala'ika ya ce allahumma gafir li abdika Allah ka gafarta ma bawanka fa innahu ba ta fahiran domin ya kwanta yana ne alwala kaga wannan duk abin da yake nuna maka shine falalar kafin za ka kwanta kai alwala in kana dauriya kana yin wasu abubuwa wanda ba su kai wannan muhimmanci ba to wannan din dai kaga yana da matukar muhimmanci musamman wannan rayuwar da muke kullun zunubi ko ba ka so in ka fito ka dauki dari wannan a ba ka so ne yawa in kana so kuma dama Allah ya san abin da ka loda in ka fito kawai rayuwar ce ga tanan ga tanan to haka irin waɗannan abubuwan da suke kankarewa mutum zunubansa ai bai kamata ba kuma a ce bawa ya yi wasa da su sai zama ga tarin zanubai kuma babu tarin hanyoyin fita daga cikin su kenan to ka kai da kake jin irin wannan hanyoyin salihai to shi kai kokari ka zama abin nan ga kuma falalar samun addu'ar mala'ika kai kayi zikiri kafin ka kwanta amma sai ya zo a gaji wani ya manta ma bai yi zikirin ba to ka ga shaidani a wajen ya biyo ka gida kuma dan duk abubuwan da zaka yi ka katangance kanka din ko ka kore shi kuma ka kasa tsayawa kai kaga in baka tantance ba sai ka wayi gari kawai kai ta gaba da baya sama da ƙasa abubuwa sun dabaibaye ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye ga kuma falalar yin addu'a ko da lokaci ga ibada ce dama mai zaman kanta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ne yake ku roƙe ni zan amsa muku har ma yace innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakiri wadanda suke girman kai ga barin bauta min ta hanyar addu'a wanda gina maka ita addu'ar ibada ce suka ce ma mukhul ibada ko to sayadkhuluna jahannama dakiri wani mai hikima yake cewa atahza'u ubi du'a'i wa tazdarihi zaka wa addu'ar izgili kake kyamar addu'a wa ma adraka ma sana addu'a wa ya sanar da kai irin aikin addu'a ya ce su Hamun laili ai nukiliya ce makamai ce ta dare la taqba kuma ba ta kuskurewa an harba sai ce walakin laha amadu sai dai tana da zango da sai ta ci wannan dogon zango amma wali amadu ha in qibai amma in ta kai wannan zangon akwai yanke hukunci da kai kuma matsalar ka Allah tik ka kake masa nayi ba eh baka san ba shi alhakimu ne ma baka san ba yin kake yanzu amma sakamakon ba yanzu ba a kai yanzu kake so ko kuma abin da kake nema Allah ya fi ka sanin wannan ba alkhairi ba ne canji zai maka duk baka sani ba kai kawai dai ba za ka yi ba a matsayin ka yi iba ka ci gaba da ibada ka sa wa sarauta Allah ido ko lokaci ne ba a kai yanzu yanzu to shi kuma Allah ba a masa wannan kai ibada suka ce ko dai ka roƙi abin da dama Allah shi ya kaddara maka kai baka san gaibu bane ka ci gaba da addu'a addu'ar ibada ce sai aka baka shi dama shi Allah ya kaddara maka ko ka roƙi abin da kai kake roƙa wannan abin ba alkhairi bane a wajenka sai Allah ya canja maka da wani kana nema abu kaza kuma sai ya zama kai ga abin da ka samu daban nakan ba yan uwa misali da abin da zai fi fitowa sai saurayi ya je gama kiyamar lilitinsa da ramadan tunda sun fi yin addu'ar a ramadan sun keɓance sa akan mai mota yake so ya saya sai an gama ramadan din kaf kiyamar lilin ta kare sai kuma a ce masa wani alaji ya ce kai an baka yarinyar nan to yanzu ya zai ce kuma ya ce Allah ne fa ba yarinya nake nema mota nake nema shagan shi Allah a ilimin sa na gaibi ya san karshe in an bashi mota ba shi da aure to kuma ta daukan yan mata ce fitina za ta zame masa shi kuma Allah yana son sa da alkhairi ya fara bashi aure to ka gani kana iya nema ga abin da yake nema Allah ya canja maka hali na biyu kenan hali na uku kuma a baka ma ba a baka ba ba a canja maka ba kai iya idda kake din nan shine alkhairin ka in aka canja ka kai aka canja ka karanta kuma zaka rasa lahirar ka shi kuma Allah yana nufin ka baya san ka da ka rasa lahirar. yanzu kai yanzu ibada da kake ta addu'a da kake ta yi a matsayin ibada kake sai gaji ji alkiyama ma kaga ita kanta lalan ibadar kawai ya ishe ka jari a aljanna shi yasa addu'a babu wata wadda ake ta kawai in dai mai addu'ar ya san me yake yi amma jahilci ne ka jami'a shi ya yi addu'a ya da a banza uzu billahi dama baka santa ba in ka samu wanda ya kurawa hauka ya ce kamar da kuwa yake wa ma kai mata da kuwa Allah ya kiyaye so da haka wannan da dai muna wani mu fahimci irin waɗannan abubuwa ɗin na hanyar salihai karka yadda ka zama ba salihin ba ko kuma karka yadda ka zama ba ka kwatantawa in za mu karanta baitin abin nan imam shafi'i da yake cewa uhibbu salihina wa lastu minhum yace ina son salihan bayi amma bana cikin su kaji fa yace la'alli an anala bihim shafa'a da in samu ceton su akrahu min tijaratuhul ma'asi yace ina kyamar wanda kuma ba shi da aiki ce saban Allah walau kunna un fil biba'a wannan shine karshen karatun mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akyar wa sallimu tasliman wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to akwai tambaya wa alaikum assalam na'am Hmm. annabi ya ce ma min mauludin illa wa yau da alal bisara ba wani abin da ake haihuwa face ana haihuwar ta bisa imanin yadda da Allah ya ce sai dai abawahu mahaifansa ne ya hauwe danihi auyi majisa ne kuma da shi bai hure in yahudawa ne zo hannunsu ko ba nasara in nasara ne zo hannunsu ko kuma majusi to yanzu shi Allah ya taimake shi kafin ma ya kai gabar da za a karkatar da tunanin nasa ma to dama shi ma hankalin nasa ma bai kammala ba kaga shi bai shiga wancan layin ba na wanda za a ce shari'a ta hau kansa a daidai lokacin da bai amfani da ita ba ya yi kafirci yanzu kuma ya dawo musulunci dama shi yana akan fitirarsa tunda ba a kai lokacin da za a kafa da shi ba saboda ka balanta a ce yaro sai ya yi kalmar shahada hmm. wallahu a'lam wannan sahabu abdullahi dan amur dan al hmm. Hmm. eh eh hmm. ba ba an ka zo kan cewa kawai dai kullum kai ko wani lokaci zama ba ka rike wani a zuciyarka eh a shi ne zai hana kwanta da shi din to sai

saboda rashin wayewa da rashin wasu mu'amaloli na mutane da yawa to wannan kuma da wanda yake gefe da wanda yake cikin mutane dama baka bambanta a awareness ɗinsu da wayewarsu baka iya haɗa su lokaci guda wannan shine amma ba wani shekaru da aka cewa irin wannan shekarun bane wani kana ɗauko shi in ya zo in yi shekara ɗaya sai ya fi na garin ma yawa saboda ya danganta da basirar wanda ya zo ɗin daga ƙauyen yawa amma ba wai ake sai wannan shekarun ba wani mawaki a jahiliya ana ziga shi sai aka ce wani aka kawo shi wani sarki a birnin waka da ya zo zai waka sai yake kwatanta shi da karnuka da suwaye da suwaye za su masa bulala a mai da shi ya ce a ku kyale shi ku ajiye shi ku ɗauke shi ku yawo da shi a cikin gari eh, ku yi sati kuna haka ai da aka yi sati ana haka da shi ne zo kuma ya ta waka sai ga suna lika masa kuɗi to kaga ya dangane rashin wannan yadda mutum ya ne Allah ya datar da mu na'am eh za ka ga hadisin bai zauce ya rajulun annabi sai yake wani mutum zai bullo muku ba a san ba ba a amna da sunan shi ba hmm. Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke cikin zasu fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu manoman mu Allah ka sanya albarka cikin abin da suke nomawa ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda ka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir wannan yanayi da yake na tsanani Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana rabbi yassir wala ta'sir rabbi yassir wala ta'sir allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idza shi'ta sahla wannan cuta da ake cewa ta dawo a kasashen duniya Allah kai mana tsari da ita Allah kai mana maganin ta inda ta dawo ma Allah ka dauke ta Allah ka yaye ta Allah kai mata kai mana katanga karfe da ita bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitab الكتاب والسنة توفنا اللهم برحمتك أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين seven.